come on. Lahadi 8 ga watan Satumba na shekara 2019 kuna sauraron shirin labarun matasa wanda studio Kalangu ke shirya muku mai gabatar muku shirin Aisha Hamad ina tare da Tarnan Fudai Ahmed. Barka da waraka Tarnan. Barka Aisha ya kike? Da dama Tarnan yau kuma me muku kawo abokan matasa a cikin wannan shirye-shiryen namu. To Aisha labarun na wannan Lahadi dai za mu so masu da wani taro na goma sha biyu na matasa wanda ake cema Kan National de Jeunes inda za a ji ra'ayi wasu matasa masu halarta wannan taron. Sannan za mu je a can birnin Gaware nan ma inda wata kungiyar matasa 'yan makaranta da suke amfani da futun makaranta domin gudanar da wasu ayyuka na wayar ma mutane kai musamman saboda batun yaki tsakanin manoma da makiyaya kullum dai a nan jihar doso za mu je can babban birnin inda za mu dauko zancen halin da 'yan kabu-kabu suke a wannan garin na doso sannan a cikin takaitaccen jawabin mu za mu muku jawabi akan wani matashi wanda ya bude wani wuri inda yake koya ma jama'a aikin kwamfuta a can dai birnin maradi a wannan matashi yake sannan kamar kamar kullum za mu karewa da labaru wasanni. Labarun namu za mu fara su a tileberi inda ake nan ana yi taro na goma sha biyu na kungiyar matasa na 'yan ƙasa. E haka ne Aisa wannan taron dai ya tara matasa dari fudu wanda suka fito wasu manyan garuruwa na jamhuriyar Nijar har da ma ƙasashe makwabta. Shi dai wannan taron za a tattauna akan batutuwa da yawa kamar matasan jamhuriyar Nijar game da halin tsaurin ra'ayi ko kuma bakuncin haure wanda ake ba bisa hayyar ka'ida ba. Wannan taro dai yana da muhimmanci sosai. E mana kakki manta Aisa idan an ce matasa dama an ce abubuwa masu mahimmanci domin ƙarin bayani habibu garba ya yi fira da wasu daga cikinsu sai a saurare su abokina ne ya sanar da ni za a gudanar da taron matasa amma a zahiri kwamitin matasa da ke nan ba su sanar da mu ba a kashi 80 cikin 100 na matasan tilaberi ba su da labari Ba mu samu labari ba daga 'yan uwanmu matasa. Akwai fadodi da yawa kamar fada mu ba mu samu wannan labarin ba. Za su zo ne nan kawai don su sha shayi, shi kenan ya kare ba wai don kare muradun matasa ba, kawai kowa ya samu kifi goransa. Kullum haka ne ba yau ne suka fara ba. Allah sa dai a ida lafiya. To haka ne Aisa leka a can birnin Gaware a wannan wurin ma matasa su shagulgula ko? Haka ne tarnan matasa ɗalibai dai na birnin Gaure sun samu dama lokacin hutu domin su buɗe ma mutane kai game da wanga lokaci da muka ciki tsakanin makiyaya da manoma. Kina ni game da al'amarin tashin hankali tsakanin manoma da makiyaya ko? Haka ne. To domin ƙarin bayani sai a saurari wani daga cikinsu ga abin da ya turo mu. Ko ina a cikin garuruwa muna tafiya wayar da kawunan iyaye. A wani karo bisa baiwa 'ya'ya mata ilimi ko bisa batun tsaro da yake muna cikin wata da ake samun hatsaniya tsakanin manoma da makiyaya suna da matsaloli. A wani karo muna dacewa wajen yi musu bayani. Gaskiya waɗannan ayyuka dai abin koyo ne kuma ina ƙara ma matasa ɗalibai ƙwarin gwiwa. Za mu saya a nan dai jihar Doso inda za mu je babban birnin wannan jiha inda matasa masu sana'ar kabu-kabu suke fuskantar wasu matsalolin rashin tsaro ko aisa. Gaskiya ne tarna rashin kwanciyar hankali yana ta yaduwa a cikin garin Doso ko satin da ya gabata ma an kashe wani dan kabu-kabu kamar yadda shugaban kungiyar 'yan kabu-kabu Sule Alfaga ya yi hira da abokin aikin mu Habibu Garba. Ko jiya tsakanin karfe uku zuwa karfe biyar an kashe wani yaro an yanka shi ne yankan rago. Direba garba ne a nan doso yanzu jami'an tsaro suna aiki bincike bisa lamarin mu kuma za mu dafawa polis don ganin yadda za a samu mutumin eh, to aisa su da nan matasa masu yaki da zaman kashe wando ya kamata dai su samu kariya ko shi dai ne suke tambaya ga manyan nasu yanzu kuma za mu shiga cikin takaitaccen rahoton mu Eh haka ne Aisa kamar yadda muka faɗa ma masu sauraron mu takaitaccen rahoton mu na musamman na yau zamu kawo shi ne akan Mamman Bashir Lawali wanda aka fi sani da Dynamic wani mai shagon harkokin kwamfuta da ake cema Dynamic ɗan kasuwa ko? Eh, ne domin ƙarin bayani sai mu saurari wannan rahoto. Kamar yadda lakanin sunansa ya nuna Muhammad Bashir Lawali yau fiye da shekara goma da ya girka kamfaninsa ya samu horasuwa na aiki da kwamfuta kuma ya samu horo na gyaran na'urorin da ake aiki da su ya shaida muna cewar daman a kulliyomin mafalkinsa shine ya kasance mai gidan kansa da kansa. Shekara ta yanzu wajen goma sha biyu wanda dai ni ne dai mai gidan kaina. Tun ina karami dama abin da ke dan burge ni ina iya harka wani gyaran radio wani gyaran tele haka har abin da ya shahi electronic. A ƙarshe dai sai na zaɓi fannin kwamfuta. Alhamdulillah na gode ma Allah tunda lokacin da na fara gida ma na fara sannan na hoto a nan cikin gari na samu wani dan shago kaɗan ina yi sannu sannu ina da ma'aikata ma'aikata na sun kai hudu Cikakken ma'abucin cinikayya da Bashir, Buraimu Garba ya nuna shi tamkar kwararren wanda ya iya aikinsa. Ina da reportage ko ina da documentary sai in wajen bashir shi ne yake mini montage daga nan ne na san shi daga nan ne na lura da cewa bashir kamar matashi ne mai mai hutsaga gaskiya yana ba da kokari bisa kan aikin shi kuma ya kware sosai sosai saboda in ya maka aiki ba za ka dawo ka ce aikin nan bai yi ba tun nan ne muka fara aiki da shi kuma har yanzu masha Allah muna tare don samun kwarewa ga zartar da aiki da kwamfuta ya sa matasa da dama zuwa wajen shi domin su samu horo kamar misalin Muhammad Mansur da ya fito daga Buza don ya samu horon, inda har ma ya samu takardar shaidar ya samu horon ga abin da yake faɗa. A gaskiya a yau ina cike da farin ciki na samun takardar shaida na. Na buƙaci na samu wannan ilimi ne a fannin ilimin kwamfuta saboda ina koyarwa ne. Abokanina da yawa suna da ilimi a ɓangaren koyaushe idan suka kawo kwamfuta kawai ina kallon su ne. Don haka ne na zo nan domin na koya. Muhammad Bashir yana horar da mu da kyau. Maman Bashir Lawali mai lakanin suna Dynamic shine matashi na farko da ya tsunduma a wannan fannin yau tare da samun taimakawar zauren ba da tallafin girka kamfani Maison de l'entreprise yau da shekara ɗaya. Studio Dynamic ɗan kasawa ya bunƙasa kuma harkokin na tafiya yadda ya kamata. nan kana da ilimi wajen kwamfuta. Ni a ko ina ma ina da ilimi yadda kika sani. Yanzu kuma za mu shiga cikin wasannin motsa jiki. labarun wasanni na wannan lahadi dai za mu fara su da zancen handball ko kuma kwallon hannu wanda yake gudana a yanzu haka a birnin yamai shi dai wa'annan wasannin za a yin su a bangare biyu da farko dai an fara yi na matasa ƙanana da ake cema kategori junior wanda ya fara a ranar biyar ga watan septamba shi dai wannan wasan wanda kasashe bakwai suke halarta har da niger zai zo karshe ne a ranar sha hudu ga watan septamba sannan sai a mataki na biyu na maya ko kuma senior wanda shi za a fara shi a ranar goma sha shida ga watan septamba wannan wannan wasan shi dai wajen kasa tara ne suke halarta shi hadda Niger kuma zai karewa a ranar 24 ga watan Septamba. Nan muka kawo ku karshen shirin labarun namu na gode sauraron da kuka yi muna na gode gare ka tarnan sai kun sake shin mu a shirin mu na gaba idan Allah ya kai mu.